hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan hudu shekara ta 2026 cikin kaddarawan Allah subhanahu wa ta'ala da rahamarsa mun sake haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babanmu alhaji shehu lawal giwa rahimahullahu ta'ala da ke nan layin baya jidda a cikin unguwar rimi GRA domin ci gaba da daular littafinmu mai tarin albarka mai suna kutabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada hudubar manzan Allah sallallahu hudubobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yi su a bankwana wanda wannan shine darasinmu na uku kuma Allah da darasi na kusa da ƙarshe, da muna fatan gobe Allah da kamar yadda dan uwa malam ibrahim ya gabatar cewa za mu kammala littafin insha Allah za mu tashi ne a farkon shafi na goma sha takwas sha takwas ko dai kayan azumi ba kai buɗe baki ba <laughs> yawwa <laughs> shafi na goma sha takwas ne kila da jiya ka rubuta sai ka ɗauka fecin ne ah, Malam malai masake da salatun la yuzillu alaihin na kalbu musulmi. wasu halaye guda uku ko ɗabi'u guda uku wanda duk zuciyar da ya tattara su to baya yin riko bi ma'ana mumini kuma zaka da babu su a zuciyarsa bi ma'ana in mutum yana da waɗannan halayen ko mai ya gani a tare da wani ba zai kullace shi ba malamai wasu kuma suka fassara da cewa abubuwa ne guda uku wanda duk wani mumini ba za a rasa su a cikin zuciyarsa ba ai bi ma'ana duk wani mumini za a same shi da waɗannan halaye guda uku da za mu ji su maliku hadisi domin cikon hadisin jiya ne ya ce faƙad ja a fi hadisi jubairu bin mutu'in hakika ya zuwa hadisin babban sahabi mai suna jubairu dan mutu'imin Allah ya kara yadda a gare shi as-sadiq wanda mun ji shi a karatunmu na jiya shi yasa malam nura kuka ji yana ta magana da an karanta wannan hadisin amma insha Allah ba matsala mai sauraren ya ji wancan karatun zai fahimci wannan din ma cikin sauki ce, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ce salatun ai ma'ana salatu khifalin wasu ɗabi'u guda uku la Zillu alaihim qalbul mu'min ba za a taɓa rasa su a zuciyar mumini ba inda mutum mumini ne to zuciyarsa tana tattare da waɗannan abubuwa guda uku a koda yaushe ya ɗauke su a matsayin wajibansa na rayuwa na farko shine ikhlasul amal tsantsanta aiki da kyautata shi da yinsa domin Allah wanda shine hanyar tsira kuma yana daga cikin umarnin da Allah ya baiwa dukkanin mutane wa ma umiru illa Abudullah sai ce mene mukhlisin da dai Allah bai umarci mutane da komai ba face su bauta masa suna masu tsarkakewa da tsaftacewa da tsantsanta addini a gare shi shi kadai to ma'anar ikhlasul amal shine mutum ba zai ɗauki aikin da ake don Allah ya yaba sai idan mutane su yaba mishi ba kuma idan sun yaba mishi ba zai ƙara akan abin da shi ne ya saba ba kamar yadda idan sun soke shi ba zai daina ba don za a soke shi ikhlasi yana iya yiwuwa ba irin fassarar da da yawa muke ba shi ba ikhlasi so da yawa kan ce aikin da ka yi a ɓoye a'a akwai aikin da bayyana shi ne ma ikhlasin shi kamar zakka kagan ka bada zakka mutane suka san ka bayar yan uwanka musulmi za su yi ma fata alkhairi kuma ka kubuta daga zargin shari'a da mutane gaba daya sannan kuma shi babban abin da ake so mutum ya samu shine zuciyarsa dai ta zamto Allah yake nufi sawa'un a gaban mutane ne ko a bayan idan mutane ne saboda ko a bayan idan mutane ne idan mutum bai dan Allah ba ba shi da lada malamai sun tattauna wannan kamar a Dr. al karkashin hadisin Abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutane bakwai da Allah zai musu inuwa da inuwa al-arshi ranan alkiyama ranan da ba wata inuwa face inuwarsa kun tuna hadisin ku a ƙarshen su ya kawo ce mene wa zakaru wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina mutumin da ya tuna Allah khaliyan zuciyarsa tana nufin Allah shi kadai koda a gaban jama'a ne sai idanuwansa suka zubar da kwallon haliyan ba kowa a wurin kuma Allah yake nufi amma dai sharadi ya zanto Allah mutum yake nufi to duk muminin duniya yakan yi aikinsa domin Allah don ya san babu wanda zai iya masa abin da Allah ya masa na ni'ima kuma ba wanda zai hida abin da zai bashi a gaba kamar wanda Allah ya zai shi a nan gaba na aljanna sannan sai na biyu wannan nasihatu li al amr shine yin nasiha neman gyara kenan daga wanda yake majibincin al'amuran al'umma saboda imamu malik Allah ji kansa da rahama yake cewa inda ina da wata addu'a guda ɗaya tilo wanda na san idan na yi ta Allah zai amshe ta daga ita shi kenan yake to shugaba zan yi roƙi Allah ya ba al'umman musulmi shugaba na gari saboda in dai shugabanci da jagoranci ya yi kyau to ko an ji ko an so mabiya ma sai sun gyara. haka abin yake ku duba sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da ya tura eh, sahabbai da tabi'a su tafi yakin kadisiya ya tura sai ce ba wadataccen dukiya ba wadataccen makami wasu ma da talauci karfin imani kawai suka ja suka tafi amma sai aka wanda ya kawo masa labarin cin nasara talaka ne a cikinsu kuma aka ba shi silken yaƙi na kuɗi masu tarin yawa ya riko bai sata ba bai gudu da shi ba ya kawo tun daga kadisiya sai da ya kawo ma na Umar na Umar ya kuka yace mutanen da suka tafi da talauci amma suka iya rike wannan amana suka zo da ita Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ko Bilal bin Rabah yana gefen shi yace wallahi kai shugaban ne nagari shi yasa suka zama haka da ka baci da ka gatsiya to shi yasa duk inda za a ga nauyin matsala dole dai shugabanci ya fi biyayya wahala saboda in shugaba ya gyaru ya samar da nagarta to ana kai matakin da ko mutum ya ƙi ko ya so ya bi Allah ka ba mu shugabanni na gari walzumul jama'a da kasancewa tare da aljama'a sune al'umman da ke kan gaskiya kuma suke riko da ita kullun ka zama da su Allah ta na cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin duk inda za a buga a raya ta shiga cikin masu gaskiya in za a soka a soka a cikinsu in za a ƙiƙa a ƙiƙa a cikinsu ba asara ba ce za dai ku yi nasara a wurin Allah fa inna da'awatahum domin addu'an al'umman musulmin da aka ce ka luzunce su nan kunu min wara'ihi tana kasancewa a bayansa bi ma'ana in dai kana tare da su kukansu su kukan ka dariyan ka to ko ba ka raye za su yi addu'a kuma za ta bi ka a baya ko kana raye za su yi ma fata alkhairi kuma Allah zai amsa hadisai da yawa sun tabbatar da wannan mala ce wa fihi hadithu zaid bin sabit a cikin wannan babi za mu iya karawa da hadisin zaid dan Sabid ga can a ɗayan shafin a farko yace a Sadik wanda ya riga ya gabata aidan shi ma zai shiga karkashin wannan Su dan haka dai wannan gaban kenan kamar an mana hudu ba da tsarkin zuciya ko na farko mai kokari duk abin da za mu yi zuciyarmu ta zama mai tsarki na biyu shine kar mu gabar na mai shiru mu yi gyara ta fuskan da ya dace shekul islam ibn taimiyya allah ji kansa da rahama yake cewa idan ka ga mutum yana ta magana amma akan barna ba akan daidai ba da fasadi ya ce fahaza shaifanin nafik to wannan shaidan kenan mai magana to ya haka kuma idan mutum ya ga daidai ya shiru alhalin maganansa zai amfana da kawo gyara ya ce shi ma wannan shaidan ne amma bebe wanda baya magana me zai warware matsalar shi ne faɗin allah ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana kai kira zuwa ga ubangijinka ko zuwa ga tafarkinsa zuwa ga gyara da daidaito bil hikma da ilimi da basira wal maw'izati al hasana da kuma wa'azi ne kyau da duk wanda ya ji sai dai ya ki gaskiya amma zai yadda gyara ake nufi ba cin mutunci ba kuma wajibi ne dan Allah ta'ala ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah kace wannan ita ce tafarki na hanyar rayuwa na aiki na shine kira zuwa ga Allah hadhihi sabili adu ila ala basiratin zan kuma yi a kan ilimi ne da hikima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana ni dai annabi aiki na kenan wa man ittaba'ani duk wanda yadda mabina ne ya biyo ni ne aikin tare sai ya ce anni walau aya duk wanda ya san na tsayu an aiko ni an kore ni daga mahaifana saboda shi ya tsira kai ka tsira ba dan shi ba an fasa mun goshi an karya mun haƙori ranar uhudu saboda ku ku samu imani mun zauna da talaucin da na rinka ɗaura dutse a ciki na saboda yunwa ba don babu ba sai don ku ku samu addinin nan tala ku zo ku ku miƙe ƙafa ba za ku taimaki da wasu ba ku to taimakon addini wajibi ne akan kowa gwargwadon daman da Allah ya bashi tsuntsu huda huda qur'ani shi aikin da zai iya kawai ya faɗi ga barna can ana yi masu gyara su zo su gyara ya zo gaya mu annabi Suleiman kuma Allah ya ambace shi da alkhairi karan ashabul kafi kare ne da ake tafiya tare da shi cikin mutanen kirki Allah ya yabe shi to ni da kai sai mu tambayi kanmu ma za qaddamta lidinillah me muka yi ma addinin nan wanda yau da za a ce mu kawo tukuici a bamu aljanna dan dai ba za mu iya biya ba sai dai a ce tukuici wani tukuki za ku kawo a baku aljanna to sai kowa ya duba ya gane zai iya gabatarwa Allah kuma ka sa ni mai kyau kuma je hudu ba mu ta tara malamin mata take da inna akramakum indallahi atqakum lalle mafi karamci a wurin Allah mafi girma a cikin ku to shine wanda yafi kowa kiyaye dokokin Allah Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yadda a gare shi Abdullahi ibn Mas'ud afwan yace idan kaga wanda ya fika a duniya to karka damu amma kaga wanda yake ka addini ka bi shi har sai ka kamo shi ko ka tsere masa shine ma'anar fadin Allah fa firru ila Allah sabiqu ila mafiratin wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun to a tsoron Allah ake so a fi kafin komai saboda in an samu tsoron Allah to za a yi nasara at-taqwa din nan ne ce atqakum ai ayan qur'ani ne mana take da wannan babin in kun duba duk manyan ibadun da muke ma Allah ta'ala saboda a samu takawa yake samu yin azumin da bamu dade da gamawa ba kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum yace mene la'allakum tattaqun kun ga maganan takawa ko qur'ani ma yace zalikal kitabu la rayba fihi hudan liwani lil muttaqin duk da Allah ya gama magana aljanna kanta yace tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada sai yace wal aqibatu lil muttaqin karshen cin nasara yana ga masu takawa ne to Allah ka samu a cikin su mala ya kawo hadisi ƙarƙashin wannan yace an abi nazarata. an karbo daga abi nazara. asalin sunansa shine al-munzir bin malik ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai bi ma'ana shi ba sahabi bane amma ya rayu da sahabbai ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma rayu da ya rayu da tabi'ai kuma yana daga cikin manyan maruwaitan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abi nadra asalin sunansa al-mundir bin malik yake cewa qala yace haddathani man sami'a khutbata rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya bani labari wani daga cikin wanda ya ji hudubar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga yana nufin sahabi kenan fi wasati ayyamun tashrik a cikin tsakiyar yinin kwanakin shanya nama ayyamu tashrik sune goma sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan zulhijja wanda kwanaki ne masu alfarma mun sani ana kiransa a tashrik ne saboda larabawa suna fito da naman da suka yanka na layya su shanya shi a waje in ya bushe ya kai ruwansa ya tsane wanda bai da shi ya zo ya ɗiba ya je ya amfana <laughs> a yanzu yana ga kamar wanda suka yi saura da wannan sunna a najeriya mutanen sokoto ne su ma ɗin kamar bai ba kamar dai jiya ba amma su suna kamantawa to wannan shanya naman da ake saboda ya dade ana amfani da shi shi ake ce ma ayyamut tashrik kuma kwanaki ne wanda a musulunci ba a yin azumi a cikin su koda ko azumi ta kafara ce da azumi ne da ake yin watanni biyu a jere ana cire waɗannan kwanakin daga ciki saboda su kwanaki ne na layya faƙala yace ce sai na ji manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane ala ku saurara shine ma'anan ala kowa ya bar hankalin sauri ɗaya inna tabbas rabbakum wahid ubangijinku fa daya ne wanda ya samar da ku shi shi kadai ne bai da abokin tarayya wa inna abakum wahid kuma mahaifinku tsatsanku da kuka fito duka ɗaya ne shine annabi adam alaihi salam ala ku ƙara saurarawa karo na biyu ku ji ni da kyau la fadla li arabiyyin ala ala ajami babu wani fifiko na matsayi akan balarabe bisa ga bakin fata wanda ba balarabe ba balarabe bai fi wanda yake ba balarabe ba wala li ajamiyin ala arabi hakanan shi ma ba ajame wanda ba balarabe ba bai fi balarabe da komai ba wala ahmara hakanan babu racism shine canya abin nan ko eh, abin nan din fara canya ake ce mai eh, me racism da hankula mu fassara shi banban wariyar launin fata kwarai da gaske babu wariyar launin fata ma'ana fari bai fi wala aswad alal aswad fari bai fi baki ba wala aswad ala ahmar haka nan bakin fata shi ma bai fi fari bai fi baki ba baki bai fi fari ba Allah sallallahu alaihi ne ce gaba ɗaya fifikon bai kasance ba illa bi taqwallah sai dai ga wanda ya fi tsoron Allah bi ma'ana za a je aljanna za ka ga wanda ba balarabe ba tare da balarabe za a je gidan wuta za ka ga balarabe kuma da wanda ba shi ba kama abi lahab ai ka ga balarabe ne amma kuma Allah ya tsine mai kuma ya ce dan wutan. To shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai ce da su aballaghtu na isar da sakon da Allah ya dora mani qalu sai suka ce ballagha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakonsa bi ma'ana abinda za a zuwa ta nuna wannan wariyar launin fata ba addini ba ne a riƙe wannan kada a yi riƙo da ƙabilanci da wannan duk mai ake ce masa in dai ba musulunci ba to sai wasiya ta goma ita ce ta rabi ina ga wasu yin guda ashirin ne malai sake da bayanu manil mu'min wa manil muslimu wa manil mujahidu wa manil muhajir manil mu'min wai a shari'ar musulunci wane ne mai cikakken imani wa manil muslim kuma wane ne musulmi wanda bai kai mumini daraja ba dama akwai darajoji uku ko al-muslim al-mu'min al-muhsin sune suka zo a hadisin malaika jibril da ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce akhbirni anil islam ko ya ga ya mishi yace wa akhbirni anil iman ya fada mishi duk wanda ya kiyaye abubuwa guda shida ne ya zama mumini wanda ya imani da Allah da rana ta karshe da kaza da sauransu ko sannan kuma ya ce fa akhbirni anil ihsan to gaya mun wane ne wani abu ne mutum ya cika ake ce masa mai kyautata abu sai ne sai ya ce ka bauta ma Allah kaman kana ganin to abin ya nuna mataki mataki ne a nan wannan wasiyar zai bambanta mana ne daraja na mutane da matsayinsu don mu nemi mafi ƙololuwan matsayi mu shiga ciki Allah kuma ya sa mu dace malaci an fadala ta bin ubaidin an karɓo daga fadala ɗan ubaidin radiyallahu anhu Allah ya kare) da a gare shi ƙala ya ce ƙala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ranar hajjinsa ta ban kwana yace ala ukhbirukum bil mu'min shin bana faɗa muku wane ne cikakken mumini ba don ku zama yanda yake ai ba sai sun ba da amsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya san sahabbai dalilin ma da yasa suka yi imani da shi kenan shi yasa sai ya ce man Amina hunnasu ala amwalihim wa anfusihim la ilaha illallah man shine duk mutumin da aminahu mutane suka amintar da shi ala amwalihim akan dukiyoyinsu suka tattara komai na dukiyansu yana karkashin sa wa anfusihim da rayukansu shike da wuƙa da nama a kai to mutane suka zamto sun ba shi kuma sun aminta baya cutansu a cikin dukiyoyinsu baya cutansu a cikin rayukansu ba zai nuna musu bambancin kabilanci da zalunci da duk wani abu da ka iya cutar da rayuwarsu ko dukiyarsu ba idan mutum ya cika wannan to mumini ne ne gaskiyar imani saboda shaidan mutanen kwarai shaidan Allah ne wal muslim wanda yake musulmi kuwa man saliman nasu min lisanihi wa yadihi shine wanda mutane suka kubuta daga sharrin lisanihi harshensa wa yadihi da hannunsa kun ga shi musulmi kawai nagartan shi akan kanshi ne kun kula da wannan shi kuma mumini nagartan shi ya sha kuma sauran al'umma saboda an ce mumini wanda mutane suka ne suka amintar da shi a kan dukiyarsu da rayukansu kaga bayan shi ya zama nagari wasu ma suna amfana da shi amma wanda yake musulmi shi wannan kawai shi ne a karan kanshi amfanin take ba zai cutar da kowa ba da magana ko da aiki wal mujahid wanda ku ake nufi da mujahidi shine man jahada nafsahu wanda ya yaki san ransa fi ta'atillahi wurin yi ma Allah biyayya bi ma'ana ya sa ransa ta yi abin da Allah ke so ta nisanci abin da Allah ya hana shi ake nufi da tsa'a mutum ya bi Allah kuma ya bar abin da yake saban Allah wal muhajiru wanda ake ce mu dan hijira ko wanda ya hijira shine man hajaral khafaya wanda ya nisanci kurakurai waz zunuba da zunubai mutumin da ya nisanci zunubai dama ai dalilin da ke sa ai hijiran saboda a samu daman bautan Allah ne makka ce tsanani ne aka yi hijira zuwa madina don abauta mu Allah to wanda kuma yake wurin da ba a matsa mishi ba amma bai biyayya ga Allah bai nisanci zunubai ba kaga ko da sunan sa ya hijira hijira bata amfane shi inda ake so wanda kuma yake cikin masu laifi amma baya laifin shi yana hana kanshi kila ba yana ƙarin hana wasu koda a cikin masu laifi yake shi yayi hijira shine abin da ake nufi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa akwai mutanen da Allah zai masu ni'ima saboda kawai suna gurin ga wasu nan da dukiya suna fatan idan ma da Allah ba su irin dukiyar su wani su aiki irin na wani na alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce fa ajruhuma sawa ladan da aka ba mai dukiyar daidai da na wanda ya ninya koda bai da kudin koda bai yi ba yace haka wanda aka ba shi dukiya yana fagamniya cikin sabon Allah da ita wani kuma gashi talaka yana gurin ina shi ma yana da dukiya ya irin abin da wancan ke na saban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa wizruhuma sawa laifin su daya ran alkiyama guri ɗaya za ka tarda to kaga wannan shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan wannan to sai kudubar sa ta sha 11 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la Janna ta illa mu'min yan uwa aljanna gidan mu'minai ne ba wanda zai samu matsuguni a cikin aljanna sai yana da certificate na imani malai an bishir bin suhaimin an karɓo daga wannan sahabi mai daraja mai suna bishir ɗan suhaimin radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi kwala ya ce khataba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamar tashrik manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi ma duniya hudu ba a ranakun idi wanda mun faɗe su su ne goma zuwa eh, sha uku ga watan zulhijja za ku ga ko saudiya galibi da ranan sha uku ga wata rana na faɗi za ka ji sun sanar da sun fara shirye-shiryen aikin hajji shekara mai zuwa saboda sun tabbatar an gama aikin hajji kenan da su ake fita faƙala sai muka ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce la ya dukulul jannata illa mu'min babu wanda zai shiga aljanna sai ne gaskiyar imani don haka mu yadda da duk abin da Allah da manzansa suka zo mana da shi imamu imamu ahmad ya ruwaito hadisin sannan sai hadisi na biyu yake cewa shi ma har wa yau an bishir bin suhaimin an karbo daga bishir bin suhaimin radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amara an yunada ayyamat tashrik hadisin farko cewa shi da kanshi yi shelar hadisi na biyu kuma ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amara ya da umarni an yunada cewa ayi shela ayi kuwa a sanar ayyamun tashrik a kwanakin ayyamun tashrik wannan zai iya daukan cewa ya sanar da kanshi inda saƙon bai kai ba kuma ya aika an sanar da mutane don su ji duka hadisan biyu za su iya yin aiki annahu la yadkhulul janna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce annahu yanda fa gaskiyan al'amari yake shine la yadkhulul janna ba wanda zai samu ya shiga aljanna illa mu'min sai wanda yake da gaskiyan imani wurin bin Allah Allah ka samu a cikin su to sai na uku yace an ka'ab bin malik kun san ka'ab bin malik ko da kissan sa mai daraja mai tsayi an karbo daga ka'ab dan malik Allah ya kara yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya tada ya aika ka'ab dan malik da shi da aus ibn al-ha'ib ibn al-hadathani dan al ya aike su su biyu ayyamat tashrik a ranan ayyamut tashrik fanada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira daga abin da yake so a isar su je su isar annahu jannata illa mu'min kowa fa ya kiyaye imanin sa kar ya lalace domin ba wanda zai shiga aljanna sai yana da gaskiyar imani Allah ka bamu! Imam imamu muslim ya ruwaito sai hadisi na hudu da malaika a babin shine an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi shine abdurrahman ibn sakhrin qala abi hurairah radiyallahu anhu yace kuntu ma ali bin abi talib mun kasance da ni da Ali dan Abi Talib dan uwan Annabi sallallahu alaihi wa haina ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya aika Ali bin Abi Talib din ila ahli Makka akan ya tafi wurin mutanen Makka bi bara'atun yaje karanta musu suratul Tauba al-bara'a ita ce suratul Tauba suratu bara'a ko bara'atu min Allah wa rasulihi ila alladhina ahattu min al-mushrikeen to ita Ali bin Annabi sallallahu alaihi wa sallam aika Ali bin Abi Talib ya je karanta mutanen Makka suratul Tauba tare da shi akwai Abi Hurairah radiyallahu anhu fa qala sai mai riwayan hadisi ya tambayi Abu Hurairah radiyallahu anhu tunda ya ce tare suka je da Ali bin Abi Talib yace ma kuntum tunadun me ya aika ku kuje ku yi kira akai qala sai mai riwayan sai sai ah, ma kuntum tunadun ya tambaye sai ce fa qala sai Abu Hurairah ya ce ma kuntum tunadun ya hadisi yake ne ko dai hakuri mu koma yace hina ba ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi kuntu ma'a ali bin abi talib ko na kasance tare da ali bin abi talib hina ba'athahu ila hina ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila ahli makkah ni abi hurairah na kasance tare da ali bin abi talib Allah ya kare da a gare su su biyu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa makka bi bara'atun yaje karanta musu suratul tauba fa qala sai abu hurairah yace sai mai riwaya ya tambaya ko sai ali yace fa qala sai yace ma kuntum tunadun me kuke kira akai akan me kuke yin kuke yin kuke yin kuwa qala sai yace kunna nunadi mun kasance muna yin shela ne muna kira da umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu akan mu kira cewa annahu la yadkhulul jannata illa mu'min cewa babu wanda zai shiga aljanna ranar alkiyama sai wanda yake mu'mini alhadith har zuwa ƙarshen hadisin qala abu huraira sai abu huraira radiyallahu anhu ya ƙarin bayani yace fa kuntu unadi tunda na ji wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai na kasance ina yekuwa ina cewa ya ku mutane ku sani annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai mumini ya ce ban gushe ba ina maimaita wannan hatta sahila sauti har sai da sauti na yi rauni muryata ta dushe mutane ba sa iya jina kajin da ake biyayya na gaskiya da gaskiya Allah ya kara musu yadda to sai wasiya ta goma sha biyu shine at-taqidu ala luzumil kitabi was sunnah wal hadari min al bid'i wa min alqawli ala ala nabi sallallahu alaihi wa sallam bila ilm wallahi ba wanda suka dace da wannan wasiyar uh, kutubar kamar mu Allah sallallahu alaihi wa malan yi mu wannan take da cewa at-ta'kid wannan kutuban ta karfafa ne akan luzumul kitabi was sunna duk abinda zaka yi ka tsaya inda Allah da manzonsa suka tsaye da kai ka luzumce su kar ka zabi abin da ya maka dadi ka ce me Allah ya ce abin da ranka ke so kuma baka tambaya sai dai ka zake masa kar abin da ya maka sauki ka bi wanda kaga zai baka wahala ka kauce a'a kullum yanda kake tare da numfashinka haka ke so ka taru ka kasance da umarnin Allah da manzonsa kafin ka shiga gaba kai wani abu sai ka waiwayi mai suka yi ya yi halladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi kar ku shiga gaban Allah da manzonsa da magana ko da aiki kullum in za ka yi abu ka bincika saboda kada ka je ka yi kitso da farfata a zo alkiyama kuma mutum ya zo da aiki yana tsammanin yi aiki a kori aikin ba za a karba ba da akwai wanda za a yi musu haka wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ta'ala ya ce akwai ran alkiyama wanda za su zo da aiki ga aiki da yawa kamar aiki na gari ce amma sai mu mai da shi kura karmami abun korewa babban matsalan shine ko dai ba a yi dan Allah ba ko ba a yi akan shari'ar Allah da manzansa ba su biyu suke haifar da wannan malamai sun faɗi wannan ƙarƙashin suratul ghashiya Faɗin Allah ta'ala da yake hal taka hadithul ghashiya shin labarin mai lulluba zukata da tsoro ya zo maka suka ce ma'anan ayan tafsirinta shine a taka hadithul ghashiya ai tabbas labarinta ya zo maka to tunda ko har ka san za a alkiyama ka shirya mata ka sani wujuhun wasu fuskoki a wannan rana khashi'a kaskantattu ne ai bi ma'ana wasu mutane ba za su ci nasara ba Allah karka samu a cikin su dan tsarkin sunayenka amilatun gashi sun yi aiki a duniya ba sun wahala amma tasla naran hamiya haka za su shiga wuta mai kuna to babban matsalan shine rashin riko da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi bayan riko da su din kuma da lazumtan su wal hadar ka kiyaye ka lura min albid'i daga abin da ya shafi bid'o'i kirkira addini kar a yi su zakai min alqawli wa min alqawli haka nan kada dadin magana da media da iya rubutu da cece kuce ya jaka kaje kai furuci alan nabi ka ce wannan annabi ya ce bila ilmin alhalin baka karanta ka tabbatar ingantacce ne ko rubabbe ne ba ka jingina ma annabin Allah bari ku ji hatsarin da ke cikin wannan sannan ku gane amfanin karanta littafin nan a wannan zamanin gare mu mu 'yan zamani 'yan midiya malai ce rawa jabir jabir ɗan abdullahi radiyallahu anhu ma to hadisi fi hadisihi tawil a cikin hadisinsa, sa mai tsayi allazi wasafa fihi hajjatal nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda cikin hadisin ya siffanta mana hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala a ciki yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ce wa qad taraktu fikum haqiqa zan tafi zan koma zuwa ga Allah amma tabbas na bari a cikin ku ma wani abu wanda lan tadillu ba'dahu ba za ku taba bacewa ba a bayansa amma da sharadi ine tasamtum bihi matukar kun yi riko da shi kenan idan kuka watsar za ku bace kuma za ku gane kuranku menene wannan abu yake kitaballahi littafin Allah duk abinda za ku yi ku tuntuɓi littafin Allah in ko za ka tuntuɓi littafin Allah dama ba sai ya ce da sunna ta ba tunda ka sunna shi ake tuntuɓar littafin sannan sai ya ce wa ku ji wannan magana wa antum tus'aluna anni lokaci zai zo da za a tambaye ku game da ni za a tambaye ku game da sunnata za a tambaye ku game da shari'a na za a tambaye ku game da addinin da na zo da shi mutane za su rinka tambayan ku don su san ya na rayu su rayu irin rayuwata ya ne addini don su yi addini irin wanda na zo da shi to fama an tun ƙa'ilun me za ku gaya ma mutane idan bana na aka tambaye ku game da abin da na zo da shi na sunna ƙwalu sai suka ce na shahadu annaka naka ƙadballarta wallahi za mu tabbatar da cewa tabbas ka isar da saƙon Allah wa addaita kuma ka aika ballarta ka isar wa addaita ka sauke nauyi wa nasahta sannan kuma ka yi ma al'umma nasiha ka gaya musu gaskiya ba wani daidai da baka nuna ba ba kuskure da baka gyara ba faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bi isbi'ihi bi menene bi isbi'ihi ko da yatsansa as-sababa wanda ake tahiya da shi wannan mai biye batan kututturan nan wanda ake nuna shi a layin ta giya. tahiya ha ila sama yana dagawa ya nuna yatsan zuwa sama wayankutuha sannan wayankutuha sannan ko sannan kuma ya rinka mene asalin wato yana yana nuni da ita yana daga ta kuma yana nuni da ita yana lankwasar da ita kenan ilan nati zuwa ga mutane ma'ana in ya nuna sama da sababa sai ya saukar da shi zuwa ga mutane in ya nuna ma'ana ku da Allah ni na gama nawa sai ya ce Allahumma shahad Allah ka zama shaida sun kai ka aiko ni kuma su sun ce na isar Allahumma shahad Allah ka zama shaida salasa marratin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya maimaita wannan hasso uku to anan wannan hadisin na farko mun samu cewa babu tsira sai an yi riko da alkitabu was sunna to amma a babin kuma akwai sauran gargadi game da bid'a da kuma maganar yi ma manzon Allah ƙarya sallallahu alaihi wasallam ne zai bamu a sauran hadisa hadisi na biyu shine ce an amru an bin murra an karɓo daga amru murra Allah ya ƙara yadda a gare shi ya yace samitu murrata na ji murra mahaifinsa kenan ce, yace ni rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya bani labari daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce. qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya tsaya a cikin mu katin naqatin hamra'a muhadrama akan wata asalin wato eh, mai sunanta naƙa ta matar taguwa ta matar raƙumi ja wanda take da sirki haka yarfe-yarfe a jikinta faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da mu a taduruna ayyu yawmikum ayyi ayyu yawmin hada ayyu yawmin yawmakum hada shin kun san wani gini ne yau ginin da kuke ciki wa zakaran hadith sai koro wancan hadisi wanda tun aji ake ta karanta shi wa fihi wanda a cikin hadisin muka ji ya ce ala ku saurara wa inni faratukum ala alhawdi ni ne wanda zan riga ku zuwa inda tabkina da Allah ya bani yake idan aka ce faraba ne mutumin da ya riga ka zuwa inda ruwa yake to shi ne ce zan riga ku zuwa inda ruwan tafki na yake wanda wasu malamai suka fassara shi da inna a na kalkausa duk da wasu malaman sun ce na nufin tarin alkhairi mai yawa malaman tafsiri suka ce tafkin ma yana cikin alkhairin da aka ba shi sai shi yasa ya shiga cikin ma'ana yace to zan riga ku zuwa wannan tafkin anzurukum ina dakon ku ina jiran zuwan ku saboda in tarbe ku Allah ya ƙara maka aminci tsira da aminci wa inni mukatirun bikum al-umam kuma a ranar zan yi alfahari da cewa ku al'umma ta kun fita kowa yawa don haka tunda ko haka zai faru ni annabi zan muku wannan karamci zan je in jirace ku don in karrama ku fala tusawwiju wajhi kada ku sanya fuska na ta yi baki ma'ana kada ku fusata ni mu zo wannan tafkin in ga wani bai rayu akan abin da ni na rayu akan kada a zo ranan nan in ga wani ku ya sami bakin ciki in ji haushi in kana so ka gane zafin maganan nan ka tambayi wanda ya haifi da dan ya girma kuma ya kangare mishi a lokacin da shi karfin shi ya kare ko bai gaya maka bagwalan dan zafin baƙin cikin da ke ransa ba kaɗan ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tausayin mu fiye da yadda uba ke tausayin ɗansa ya ce to don haka kakku bakanta min rai kakku fusata ne ala ku saurara wa ƙadura aitimuni ku sahabbai kun ganni ido da ido wa sami'tum minni kuma kun ji magana na na faɗa kun saurara wa an anni to bayan na tafi wasu ku za su saura za a zo a tambaye su game da ni da addinin da na zo da shi ku gaya mu wanda za su biyo baya ku faɗa musu har a tashi alkiyama to a nan nemo inda musibar da muke ciki a yau man kazaba alayya wanda duk mutumin da ko da wasa ya kuskura yemin ƙarya falle tabawwa maqadahu minan nari ya je bincika kujeran da zai zauna a gidan wuta Allah ya riga ya aje mishi ita ta sai mu ce tashi a media ce ma annabi ma ya ce aina ya ce in ka kalli maganar da ya fara sai ka ga cin mutuncin annabin Allah ma maganar ke yi a ilmance ma cin mutunci ne ballantana ya zama hadisi kuma yanzu kowa sai zama malami kowa zai fata abin da sai so kuma ya jingina ma annabi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wani hadisi ma ya ce muta'ammidan da gangan to anan ma ya cire muta'ammidan din ko ba da gangar bane me yasa saboda dalilin da yasa Allah ya halice ka shine ka bauta mai ta ina ka san ana fita da first class a nemi aiki a Abuja ka kasa gane ana tauhidi a je aljanna ta ina ka samu wani ta ina ka gane sa tufafi mai kyau ka kasa gane tufa ta kanka da tsoron Allah ta ina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya mun karya ko gaya mai bai da uzuri falyata wawa min minan nari je gidan wuta ya duba akwai kujeran da Allah ya ije mai sai ya zauna a kanta Allah ka tsare mu ɗan midiya dai wannan hadisin mutuna da imani to ya kamata ya makansa fada akan shiga hurumin Allah da manzansa shi yasa ba dole ne sai ka faɗa ba in ka samu wanda ya faɗa abin da yake gaskiya ne ka yaɗa nashi amma in za ka faɗi to ka bincika in baka iya karatu ba ka tambaya ko ya inganta amma ka zo ka faɗa kai ma annabi ƙarya wallahi hatsari gare shi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ala ku saurara wa inni mustanqidu rijalan aw nasan lalle ni zan nemi ceton wasu mutane in kubutar da su daga wuta mai riwaya ne shakka ya ce ko da ya ce rijalan ko ya ce nasan to shi ne wa mustanqidun minni akharun sannan kuma za Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wasu kuma sai a kore su daga gare ni Shi ne wa mustanqidan wa mustanqadun ko minni akharun wasu kuma daga cikin mutane sai a rinka koran su minni gabarin inda nake gashi ni je bakin tafki ku tuna farkon hadisi je na zauna a wurin ne da nufin ku sha daga tafki na kuma in nemi ceto in ceci wasu daga cikin ya ce amma sai ga wasu ana koransu zan tsiratar da wasu wasu za su sha mu tsira tare wasu kuma sai ga ana koransu daga gare ni fa aqulu sai in rasa kwanciyar hankali in ce wa mala'iku ya rabbi ya ubangiji ashabi waɗannan ai mabiyana ne yana mamaki mutane na ne waɗanda zan cetar da su zan cece su yace ashabi sahabbaina ne bi ma'ana mutane ne al'umma ta ce fayuqalu sai mala'iku su ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya ce mu sanar da kai shine innaka la tadri ai ba ka baka ba ne ma da ka abinda suka kirkira a bayanka sun canza addinin ba shi suke so ba shi yake burge su ba da suka tashi ma wanda ka zo da shi sun ce bai musu ba sun kirkiri nasu na daban har sun ce tafi wanda ka zo da shi kun ga wani yana da hatsari kwarai da gaske imamu ahmad ya ruwaito Allah kai mana tsari to mu je wasiyar kuɗi ba ta sha uku ko alhaffu ala walidai annabi sallallahu alaihi wa sallam kaman ya gama gyara alaka mu da ubangijin mu? to yanzu zai zo gyara alaka tsakanin mutane da mutane kuma a cikin mutane ba wanda ya fi cancantan kyautata alaka kamar iyaye shi yasa sai malai ce wannan kuɗi za ta kwadaitar da mu ne ala walidai walidain akan yin nagarta da biyayya ga iyaye albirru shine nagarta kai musu duk abin da za su ji daɗi ko da ba musulmai bane sai dai in sun shiga fagen saban Allah ne sai ka haƙura a nan ba za ka yi ba amma in dai ba sun sa'a ma Allah ba to za ka yi musu biyayya da da'a da kyautatawa wasilatul arham da kuma sadar da zumunci malaka an usama bin sharikin an karbo daga usama dan sharikin kala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi sallam fi hajjatil wada naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana faɗi a hajjin bankwana wa huwa yaqul alhalin yana mai cewa ummaka ka fara kyautatawa ga mahaifiyarka wa abaka da mahaifan da mahaifinka wa uktaka da ƴar uwarka wadda take yarka ko kanwarka wa akhaka da dan uwanka namiji wanka ko kaninka thumma ajnak sannan sai ka duba gurgurda yanda jini ke hada ku gurgurdan kyautatawa da zakai to wannan yanki ne na wani hadisi asalin hadisin yanda yazo a farkon sai yana magana akan infaki ne ciyar da dukiya da kyautatawa ga mutane farkon hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masahabbai yayi al-yadul ulya yadul ulya al-mu'ti al-ulya wanda ke bayarwa hannunsa yana sama yadul ulya kenan al-yadul mu'ti al-ulya wanda ke bayarwa hannunsa ne madaukakiya duk wanda ke dauka ya mika to shine hannun da yafi daraja da matsayi a wurin Allah in ji Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da sabaiciyar da dukiya sai ce wabda biman ta'ul in ka tashi bada ka fara da wanda nauyin sa fi a kanka yace ummak mahaifiyarka dan ita tunkan ka zo a rayuwa take shan wahala tunkan da zan waye kai take shan azaba ita ta tsallake siradin ta rayu ko ta mutu sannan ka zo duniya yace to ka fara kyautata mata wa abaka sai mahaifinka wanda kana fakkowa shi ma ɗawainiyar ya karɓa ya tsora da kai da ita duk ya dunguma aka tafi wa uktak ce sannan sai yar uwarka wa akaka thumma adnak sannan kuma sai wanda suke kusanci a zumunci su ma duka kyautata musu wannan kamar da malamai suka faɗa shine sun ya faɗa shi a babul infaq wal birr wal ihsan mutum ya kyautata wa iyaye gwargwado da kuma dangi Allah ta'ala ya taimake mu haƙƙin iyaye shi kanshi wani babi ne mai faɗi shi yasa ba za mu iya faɗaɗa wa kanshi ba amma yanda Allah ya ce a bauta mai shi kaɗai haka ya ce su ma kyautata musu aya ɗaya ya haɗa su wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce me wa bil walidayni ihsana ya zartar da Allah ya hukunta kada abota mu kuwa sai shi kadai iyaye su ma a ta su da biyayya to sai na sha hudu malam yace at-tahdhir wannan babin zai magana ne gargadi akan abin da ya shafi aljanayati alal akharin shine zalunci ko ta'addanci akan mutane mutum ya zanto mai zalunci ko ta'addanci a cikin mutunci ko jinanan mutane gwamina shaifan kuma babin zai kudubar za ta gargaɗe mu akan mu biya ma shaitan wa duhu da makircinsa da yake yi yake halakar da mutane malaka an amru bin al'ahwar. an karɓo daga amru ɗan al'ahwas radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare shi kwale ce sami'tun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana faɗa fi hajjatil wada a hajjinsa na ban kwana yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ala ayyi yawmin ah, ah, ah, ahramu ku saurara ayi yawmin wani wata ne wani rana ne wani yini ne ahramu yafi girman alfarma a wurin Allah wanda kar a saba ma Allah a cikin sa salata marratin annabi sallallahu alaihi wa yayi ta fadin haka har so uku qalu sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawmal hajjil akbar babu ranar da yafi girman alfarma wurin Allah kamar ranar hajji mafi girma shine arafa ko to shine qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to tunda ko har a ranar arafa nan nake magana da ku ku saurare ni ku ji fa inna dima'akum daga yau ku a junanku wa amwalakum da dukiyoyinku da kan shiga hannun junanku ko da sunan kasuwanci ko da sunan ajiya ko da sunan rance ko da sunan shugabanci ko da sunan jagoranci wa aradakum haka mutunci da ka iya ketawa ya zamto a rataya alaƙarka da mutuncin wani bainakum dukiyoyi da jina ne da mutunci da ke gudana tsakaninku haramun na haramta ne ya zalunci wani a cikinsa ka hurmati yawmikum hada kamar yadda kuka san aka haramta muku saba ma Allah a wannan rana kaga wannan shaida shaida ce mai girman gaske a ce annabin Allah ya shaidantar da abu kuma a rana mafi girma kuma ga ubangijin mutane baki daya kai ka wannan abu ya girma fi shahrikum hada a wannan wata naku mai alfarma na zulhijja wa fi baladikum hada, a wannan gari naku nan makka shi ma ne alfarma ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ku tsaya ku ji idan har wani ya je yi laifin ya je ya aikata abun nan da na haramta la yajni janin illa ala nafsihi ba babu wanda zai aikata laifi ce kansa ya aikata ma laifin duk abin da mutum ya je rakito to ya sani kansa ya rakito ba wala yajni walidun ala waladihi idan wani ya je yi laifi laifin nan ba zai shafi ɗansa ba idan uba yayi ba zai shafi ɗansa ba kada uba ya laifi jama'a ce ai dan wane ne a in shi nazari ne ba matsala a wala ta ziru waziratun wazira ukura laifin wani bai shafan wani laifin wani bai shafan wani wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don haka nan laifin wanda yake mahaifi baya sauka akan wanda yake ɗane shi laifin uba bai shafanta wala mauludun ala walidihi haka nan shi ma ɗa laifinsa bai shafan mahaifinsa matukar mahaifin ya yi tarbiyya iya abinda da zai iya shi ya gama nan shi laifin zai shafe shi ne idan bai masa tarbiya ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi in ko har yayi to ya gama na shi shari'a da ta Allah ce annabi nuhu alaihi salam ma an jarabe shi a wannan babin balle wani ala to sai shine gaba ta karshe dan a ce ya ce wa mina shaytani wa kaidihu ko saura mu ji kuma kaidin shaytan ne? sai ce inna shaytan lallai shaytan fa qad ayita ya ɗeba tsammani ya cire zato an yu'bada fi baladikum hadha abadan cewan za a zo a bauta mai a wannan gari na maka har abada ɗan ya yanke tsammani ya san ba za a taɓa bauta mishi a garin makka ba walakin sai dai abinda bai ɗeba tsammani a kansa ba sai ya kunu lahu ta'atun ya san tabbas wasu mutanen za su rinka yi masa ɗa'a wani tun daga nan malam zai cire maɗuɗukan miliyoyi ya biya zai je aikin hajji a yi ta masa bita wata da watanni a gaya mai alfarman wurin nan anu ba fa inda za ka je a ce a tsaye da kai akwai maka bauta a wurin sai maka a nuna kai kudinka wasu da kudin ba su samu biza ba ko yanzu da muke magana na akwai wannan matsala a jihar kaduna mutum ɗari 953 ba su samu biza ba abokinmu kila goban za mu rufe ma yana nan kila tare da mu dai yana gari na san karshe zai wuya bai zo ba ya biya ya biya ma mahaifiyarsa ba ta taɓa zuwa ba sun je bita yau kwana hudu kenan aka kira shi aka ce mishi ba a fa ba ku fasa mu biza ba kuma wai sai a wannan lokaci ake gaya mu to tattaunawa da muke da shi ta ina zai katange kada labarin ya je wurin mahaifiyan har sai washe gari ya je ya same shi da ita saboda tana da hawan jini ga shekaru ga kama kai damuwa da take da shi wallahi sai da ya dau lokaci yana bata baki yana nasiha yana kaza yana kaza Tunda ta shiru bata ƙara magana Allah ka dai san damuwar da take ciki to kuma duk wannan abun kai yanzu sai a baka bizan kuma ka tafi tun daga nan zaka ga wani yana kallon matan jama'a yana tunanin yanda zai bi sun an sauka a maka musamman an je muzdalifa wannan matsalar duk tana faruwa za mu gaya mu kanmu gaskiya za a gama aikin hajji kaga mutanen mu sun koma yan duniya ragar fitsara karuwanci har yin sa ake mace za ka ga tana tallata maka kanta to shine yace shedan yayi ki tsammani ku fa hakuri da kalmomin dole ne mu faɗe su a yanda suke gaskiya dole ne mu gaya ma kanmu wanda ya ji ba su masa daɗi bai yi hakuri amma in dai mun fahimci gaskiya ko a kan kanmu ne ya kamata mu faɗe ta saboda shi zai ce mace mu mu gyara halinmu Allah kuma ya shirya mu baki ɗaya yace walakin walakin sai dai shedan abinda bai yanke tsammani ba sai kunu lahu ta'atun ya san za a yi masa biyayya fi ba'di fi a wani sashin laifuffuka ma tahqiruna irin laifin da ku kuke raina laifin shine tasabu mene wa tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim a ɗauki laifin karami min amalikun daga ayyukanku fayarda biha sai shi ke kenan shaidan ya zo yadda muku ku ta aikata ƙananan zunubai saboda su suke taruwa su zo su halaka mutum su kai ga mutum zuwa ga ya kuma yana ma shaidan ɗa'a duk kusan wanda zai yi sallan idi a garin makka in yana unguwannin da mutanen mu galibi muka fi yawa in dai ba cikin haram ka samu sallah ba ka gangaro tun daga anjum din nan kai sharu mansur ka gangara bin ladin ka tafi haccan in dai ka yi idi a wuraren nan bana dai a wurin na yi idi duk ba a nan na yi ba amma na ga an tsananta tsaro sosai abin ya yi sauƙi a bana Allah ya sa a ci gaba da haka amma akwai shekaran da wallahi malam ana hudu ban idi yaranmu ne kawai sun ja suna gidda gidda gidda kawai ai sallah ta fi fasikanci a jidda abinda mota kawai suke jira suna kuɗin ka ga shi don su ba za ka ce musulmai ba kawai za su tafi can sun fita daga haram za su yi saɓan da za su yi to kaga irin wannan matsala ce saboda baka san yaushe ne rayuwarka za ta kare ba kuma Allah zai tambaye ka summa la tus'aluna yawma idin anin na'im rayuwanka a garin maka ni'ima ne Allah ya nuface ka da shi kuma sai an tambaye ka game da wannan ni'ima wasu suna fata suna buri ba su samu ba kai Allah ya baka bai kamata ka lalata ba to shine 'yan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara ku ci wa kullu damin min jima'il jahiliya duk wani jini da ake nufin za a ɗaukansa a zubar da jini a madadinsa a jahiliya sai gashi musulunci ya zo bayan akwai nufin za a ɗaukansan jinin kafin a ɗaukansan sai Allah ya aiko ni na zo da musulunci maudu'un ma'ana matrukun an ɗauke wannan jinin ba za a ɗaukansan wannan jinin in dai kafin zuwan musulunci akwai wani jini da aka rabu za a rama fansansa sai ga ni nazo ni annabi sallallahu alaihi wasallam to na sa shi karkashin kafa na na dauke wannan hukuncin ba za a yi ba wa awwalu ma aga'u minha kuma jini na farko da zan dauke daga cikin jina nan da an kulla za a daufan sa a kansa a jahiliya kafin a dauka Allah ya kawo mana musulunci dam al bin abdul muttalib shine jinin al-harith dan abdul muttalib Allah sallallahu alaihi wasallam mai riwaya ka yace kana mustardi'an fi laytin ya kasance yana mai shayarwa ne yana shayar da dabbobi a cikin kabilar lai Faƙatalat huzail sai huzail suka kashe shi kabilan huzail suka zagayo suka kashe shi ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku saurara wa inna kullu riban duk wata riba min ribal jahiliya wanda ake cinta daga cin riban jahiliya wanda musulunci yazo ya haramta mawdu'un to an dauke ta ba za a ci wannan dukiyar ba amma lakum ru'usu amwalikum asalin kudin ku ku rike daga yau ku ƙara cin riba ba sai kun fitar ba daga cikin abin da ke hannun ku shi an yace la tazlimun wala la tazlimuna wala tuzlamun kada ku zalunci kuma ba za a zalunce ku ba kaji rahaman musulunci ala ku saurara ya ummatahu ya ku al'ummata al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hal ballagtu Allahu akbar shin na isa? ai ko baka tambaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam mun ka isar wallahi duk abin da aka baya ma ai sun gamsar amma dai dan mu sani yace na isar salasa marratin ya maimaita hasso ku qalu na'am suka ce amsawanka ka isar kuma mun gane kuma za mu yi aiki insha Allah qala sai ce Allahumma shahid Allah ka zama shaida salasa marratin hasso uku ibn majah ya rawaito wannan hadisin Allah ta'ala ya amsa mana to ina ganin anan zamu takaita insha Allah mun samu minti 55 in Allah ya kai mu gobe sai mu cika shi sauran wasu guda biyar to mu bai za mu shi gobe hmm? ok to shi na gabarin mu amsa ko a takaice a wannan na farko ce ayyamu tashrik ranan 11 12 13 yawmun nahar ranar goma malam kamar ya tuntuban fadin har da goma a cikin ayyamu tashrik okay to kuskure ne sai a gyara daga abin da aka ji a baya insha Allah Allah ya datar da mu wannan kuma ya ce assalamu alaikum mai malam zai ce game da yunkurin rabe kabilan fulani da Hausawa shi ma yana cikin kabilanci yana ciki kwarai yana ciki kwarai da gaske ai me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam muka ga sahabban da suke raye da shi sun zo daga wurare daban-daban a 2016 akwai Sheikh Abdulrahman Sudaisi Allah ya kaddara cewa yayi mana lecture mun zauna da shi tare da su professor Mansur Sokoto Allah ya kara musu lafiya yayi mana lecture ta kusan minti 46 a Marriott Hotel ke Makka maganansa na farko wata magana yayi wanda dalilin da yasa zan kawo wannan maganar kenan abin da ya faɗa ya ce duk 'yan afirka ne a wurin gaba ɗaya ya ce abin da nake so ku sani shine da mu da kufa ba mu da wani bambanci haka malam sudais ya faɗa ya ce mu ɗaya ne mu allah ya ƙaddara an haife mu a nan garin sai ba mu amanan gadin wannan ɗakin ku kuma an haife ku a nesa sai muku uzuri amma duk abin da ya shafe mu ya shafe ku abin da ya shafe ku ya shafe mu kaga wannan asalin tushe ne na addini da za mu lura da shi wannan yekuwa ta a araba fulani da hausawa wannan makirci ne da ake kulla ba musulmi a ƙasar ne ya kamata musan da wannan cewan suwa ne ana samun ƙabilu suna laifi ba ƙabilan da ba mai laifi a cikinta kuma ai akwai ƙabilun ma da sun yi laifi mafi munin abin da fulani da hausawan suka yi me yasa ba a kawo su ba sai hausa fulani kadai so da haka jama'a muna gaban da muke bukatan haɗin kai da asalin wato riƙe junanmu kuskure kowa yana yin sa laifi kuma kowa na yi kuma ba mu goyen bayan duk wanda ya laifi cewa kar a hukunta shi amma maganar gaskiya shine kan ku yadda aka mana kabilanci ya zo ya raba mu addini ya haɗa mu kuma addini ya ce mana komai ba wai Hausa Fulani ba kowane yare ne in dai musulmi ne dan uwan mu muna tare da shi kuma ba za mu nuna bambanci na kabilanci ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ana ginin masallacin masallacin Madina wani abu ya shiga tsakaninsa da bilal bin rabah sai ya ce ma bilal bin rabah dan bakar mace wannan abin ya ma bilal zafi a ransa ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kara ya ce wani ya ce da ni yar bakar dan bakar mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kirawo shi ya ya kira shi gaban sahabbai yace tun ina da rai za ku dawo da jahiliya kaga ashe yin hakan jahiliya ne yace tun ina raye yi fada kuma ya kawo wannan magana ta cewa ba bambanci tsakanin fari da baki da kaza da wanda balarabe da wanda ba shi ba wanda ya faɗi magana sahabi ne shi ma tuban harshe ya ce sai da na ji a raina ina ma da ranar na musulunta na a ce na faɗi wannan magana ya samu bilal ya ce ina roƙonka alfarma guda ɗaya zan kwanta a ƙasa ka sa kafanka ka taka fuska na ko zan ji sanyi a raina akan abin da na faɗi ya ce ni ba zan iya taka fuskar da ke ma Allah sujada ba Allah ya fi mana baki ɗayan mu wannan ita ce abin da ke bukata tsakaninmu kuma wannan abin ba zai taba rasa alaka da abin da ya shafi siyasa ba mu kuma addini ne gabanmu ba siyasa ba ku kiyaye wannan da kyau siyasa rarraba mu da siyasa ta yi ba ta isa mu rabu saboda addinin addinin mu mu kyala addinin mu mu irin waɗannan ba saboda haka mu kiyaye gaskiya ba da awace mai kyau ba kuma waɗanda suke ta ihu akan wannan din akwai wata da naji tana ta kururuwa tana nan ko sunanta ba za mu faɗa ba ballantana ma a ɗauka wata tsiya ce ita ita tafi kowa ruruta wannan abin duk mai bin kafafen yada labarai yana jin maganganunta ta mayagu na rashin albarka so da yawa har nan ban malamin mu professor Mansur ta samu MNI hafizahullahu ta'ala na sha muna tare da shi ta turo mai waɗannan zage-zagen wa hausa fulani ga ta nan mai ɗibabiyan albarka to yanzu kai in ka bi irin wannan kenan ka kyala duk wannan hudubobin na annabin ka kaje ka bi maganar wani ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake karka yi to me zaka je kai kuma to da haka jama'a ka ku goyi bayan wannan kururuwar ta wai raba wani Hausawa da Fulani ƙarya ne ba ma Hausawa da Fulani ba mu duk musulmi dan uwanmu ne duk wanda ke kan addinin musulunci namu ne kuma mu nashi ne shi namu ne saboda haka siyasa kowa na da ra'ayin shi je abin da ya san shine dalilin